so sanadi na zubar da hawaye na bada san raina barki zan yi bankwana mai nazari adali ko korana har abada da suke na yake kwana so sanadi na zubar shi na rike na isa ana gama babban arziki in ka rike ka isa aka gama babban arziki almusu ɗaba ka rike ni kare na iyo da na sani walwaliya ta so ta mai shamba Waye ido na ba suke ba kauta na gudu tamkar da barewa Ya shi zufa cikin ciki na saukuwa kinnin komai laifi ya biwa saukar waye ido na shaidar ƙauna sa'a na gama babban arziki in ka kai sa'a ka gama babban ai nazari na binciko labari na labari na mai burin faranta raina wace mai shari mun hawaye na kuma wace za ta bani gurin kwana alfarma ki bi ɗaya mai suna je ɗan ki saki aura wa ɗana Shi na riƙe na sa'a na gama babban arziki In ka riƙe kai sa'a ka gama babban arziki Soyayya tun biyu a zuciya ban da sukuni Ban da sukuni Jamakarwa a titi an hangi sukin kin zama to tsani cuta ta kice magani gare ni a kamshi jikin ki na fita an hange ni bari jama'a da ce min dace da juna Shi na riƙe na gama babban arziki. In ka riƙe ka isa a kaga so jirgi ya sani cikin kunci na duba ko da dare ba na bacci ina da uwa har da uba amma maraici kan kauna ya sani na yi takaici ya sani ba gari nikin nuna karamci da mutunci a sakiri na yi kowa yayi kira so ke juyo kana juyo halin kirki ni nake so in koyo so kai koyo na zo gari kiki mun oyo dai oyo yo min raina ki kadai ya kayin kiwo ya mata aso yau ki kika janyo ijiya ta na ta da ruwan na kawana ka kai lamuni sama aiki zagar ni eh, na sa'a na isa ana gama babban arziki in ka kai ka ka gama babban arziki a kaina farin ko karau ba mai na a gari ki ina tuba sanin so a zuciya bai goge ba ban yi zato na son ci zan kara ba so da nauyi ban ci ban ɗauka ba Shirin aure Ki yau da yi ban kwana ai ban kwana zuciyar ka kai labuni sama aiki za ka rika shi na riƙe na isa ana gama babban arziki in ka riƙe ka isa aka gama zubai da hawaina hawaina da samarina bai biki zan yawan kwana yawan kwana nazari adiri ko koya